Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60, da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi baya ga haka a kodiyaushe Muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu ware barkanku da dare da fatan kun lafiya Mahmud Lalo ne tare da Zahara Aminu Fage muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel ta jaddada aniyar ci gaba da tallafawa kungiyoyin da ke fafutukar kare haƙƙin mata da yara a jamhuriyar Nijar. sannan yayin da aka yi bikin tunawa da ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin 'yancin walwalar 'yan jarida 'yan jaridar suna ta bayyana ire-iren kalubalen da suka fuskanta a bakin aikinsu na yi firmin farko ina dakon zan na ji ina nan ina aiki kawai sai na ji matasa wasu da kawai suka far min suka kama da duka ba tambayar me ya faru Za ku ji cikakken bayani a cikin shirin sannan a yau za mu buɗe layukanmu ne domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alamar ƙari wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafa da labaran wasanni amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. Masu sauraro barkanmu da wannan dare. A yau Juma'a Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa fiye da mutane miliyan goma a Koriya ta Arewa za su fuskanci matsalar rashin abinci saboda rashin ingantaccen kayan amfanin gona mafi muni da aka gani a cikin shekaru goma. A cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa da hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya guda biyu. waɗanda ke kula da magance matsalar abinci ta duniya wato hukumar samar da abinci ta duniya da kuma bunƙasar da ayyukan noma ta duniya sun ce ɗumamar yanayi da aka samu haɗe da rashin isassun man fetur da takin noma da sauran kayan amfanin gona su ne suka haifar da girbi na ƙasa da ton miliyan biyar. A cikin shekaru goma da suka wuce yawan amfanin gonar da aka samu bai kai ton miliyan biyar ba. Haka kuma ana jin tsoron cewa albarkatun gona da za a girbe a koriya ta arewa din a watan Yuni ba zai kai adadin da ake so ba. Saboda rashin ruwan sama mai yawa da rashin dusar kankara. wanda masana suka ce sun janyo barin amfanin gona a cikin matsanancin sanyi a lokacin hunturu. shugabar kasar jamus angela merkel da sakataren harkokin wajen birtaniya jeremy hunt na ziyarar kasashe daban-daban na afirka a cikin wannan mako alamar da ke nuna cewa kasashen yammacin turai sun fara neman wasu hanyoyin faɗaɗa harkokinsu na tattalin arziki da kasuwanci da maganar shige da ficen bakin haure da kuma harkokin tsaro. ita dai shugabar jamus merkel yanzu haka tana ziyartar kasashen burkina faso niger da malini inda take bayyana shirin jamus na zuba jarin dala miliyan 68 don bunƙasa ayyukan 'yan sanda da sauran ma'aikatan tsaro yanzu haka akwai sojojin jamus fiye da dubu daya da ke kasashen afirka suna aikin kiyaye zaman lafiya da kuma yaƙi da ƙungiyoyin 'yan fafutukar islama da ke ƙasashen yayin da hakan ke faruwa shi ma sakataren harkokin wajen birtaniya jeremy hunt yana afirka ɗin don ƙaddamar da wani yunkurin inganta dangantakar diflomasiya tsakanin birtaniya da ƙasashen inda har zai buɗe sababbin ma'aikatan jakadancin ingila a ƙasashen niger da chadi. da kuma bayyana shirin kashe fiye da dala miliyan biyar wajen koyar da harshen turanci wato ingilishi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc manyan kasashe da ke siyan danyen mai na kasar iran da suka hada da china turkiya da kuma india sun yi shiru game da siyan danyen man na kasar iran bayan da amurka ta sanya wa iran wani sabon jerin takunkumi a jiya alhamis gwamnatin shugaba trump ita ma ta yi shiru game da abin da zai iya faruwa idan ɗaya daga cikin ƙasashen uku ta ci gaba da siyan ɗanyen man na iran a ƙarshe prime minister ƙasar new zealand tana dab da zama amarya bayan da saurayin da ya daɗe na neman ta ya yi mata tayin zai aure ta. Prime Minister Jacinda Ardern da saurayinta Clark Gayford sun bayyana shirin su na yin aure ne a lokacin bikin Easter a cewar mai magana da yawun ministan. Shi dai Gayford wanda mai gabatar da wani shirin talabijin ne game da kamun kifi shine mai kula da 'yarsu mai watanni goma da suka haifa tare da Prime Minister. Prime Minister Adin mai shekaru 38 ita ce ta zama shugabar ƙasa ta biyu a duniya da ta taɓa haihuwa yayin da take kan karagan mulki. Shugabar ƙasar Pakistan Benaz Roboto ita ce mace ta farko da ta haihu yayin da take shugabancin ƙasa. Zahra Aminu fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. bari mu fara da jamhuriyar Nijar inda karshen ziyarar da ta fara a jiya Alhamis a jamhuriyar ta Nijar. Shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel ta jaddada aniyar ci gaba da tallafawa kungiyoyin fafutukar kare haƙƙin mata da yara a wani yunkuri na magance ɗabi'ar cin zarafin matan da yara a mataki na zamantakewar iyali. wakilin muryar amurka a yamai sulaiman muni barma ya aiko mana da karin bayani sanin mahimmancin gudunmuwar da kungiyoyi masu zaman kansu ke bayarwa a kan maganar inganta rayuwar mata da yara ƙanana a ƙasashe masu tasowa irin su nishar ya sa shugabar gwamnatin jamus keɓe lokaci na musamman a wuni na biyu na ƙarshen ziyararta don ganewa idanuwanta inda aka kwana game da ayyukan cibiyar da ta ɗauki ɗawainiyar ginawa domin ƙungiyar kare hakkin mata da yara ƙanana sos 5 madam maryamu musa ita ce shugabar wannan kungiya ban taɓa sa cikin kaina ba ko angela merkel ta zo ƙasar ga ta ni maryama tun da jin nake kamar in ta zo kasar ga shugaban kasa kaɗai za ta gani kenan yau hura a ce gare mu ga kungiyar ta ga ma'aikatan da suke tare da ni da suke tallafa mini kenan babbar karama ce ta muna kuma ita ta ba da dalilin yin wangagina ta ba mu alkawali mun ɗauki matakai mu cika alkawalin Mun kuna tunanin bara mun samu wani tukunci da ake ce ma english gender equality price kamar da a turance pre international sur l'égalité de genre to ita ce an kasan finland gwamnatin finland suka mata karama wannan don ca suka yi angela merkel mace ce wadda take yaƙi da musgunawa da takurawa da ake ma dan adam gaba ɗaya bayan zagaya wurin da ake gina wannan cibiya ta kula da karɓar mata da yara ƙanana Angela Merkel ta bayyana cewa. Äh, Gamsuwa da yadda kungiyar SOS Fab ke faɗi tashin ganin an ci nasarar yakin da ake da ɗabi'ar cin zarafin mata da yara. Yasa na yanke shawarar sadaukar da tukwitin da gwamnatin Finland ta bani a 2017 wanda ni din ma saboda gudunmuwar da nake bayarwa akan maganar yaƙi da cin zarafin ɗan adam aka bani shi. Äh, Darajar wannan tallafi da shugabar gwamnatin jamus ta baiwa kungiyar sosf ta haura miliyan 98 na sefa waɗanda kuma mata da yaran nijar za su amfana da su ta hanyar ayyukan da sabuwar cibiyar ke hangen ƙaddamarwa da zaran aka kammala ginin gininta angela merkel da ke kammala wannan ziyara a yau juma'a ta gana da ƙungiyoyi da dama domin jin ta bakin a kan yanayin rayuwar mata da yaran wannan ƙasa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar To madalla yayin da a yau aka yi bukukuwan ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da 'yancin walwalar 'yan jarida a duk faɗin duniya. A ƙasashe masu tasowa 'yan jarida kan fuskanci kalubale iri-iri da suka haɗa hadda cin zarafinsu a lokacin da suke bakin aiki. Ibrahim Bababa ma'aikacin albarka rediyo ne da ke jihar Bauchi arewa maso gabashin Najeriya wanda ya taɓa fuskantar irin wannan cin zarafi kamar yadda za ku ji a wannan hirar da muka yi da shi ta wayar tarho. Dama a lokacin an kaɗa gaskiya kuma mutane suna yawan jin kafafen yatsa labarai musamman ma shirye-shirye irin na siyasa hmm. to dama fatan shi harkokin siyasa abu ne da kowa yake da dama ya zo ya na wato abin da ke ran kwata kuma ya tallata hajarsa hmm. to kwatsam ina cikin aiki sai na ji wasu mutane guda uku suka zo suka farmara a cikin wato ɗakin gabatar da shirye-shirye lokacin ina shirye-shiryen wato kammala shirin dare kenan hmm. bayan na yi haɗa shirin yamma dama tuni na farko da na biyu kenan muke gabatarwa na yi firmin farko ina dakon zan yi na biyu ina nan ina aiki kawai sai na biyu matasa wasu da kawai suka far min suka kama ni da duka ba ba tambayar me ya faru ko kuma me damuna kawai dai na ji an afka min aka fara duka na sannan kwamfutar da nake aiki aka faffasa ta rigar da nake aiki aka yi a ta da suke jikina aka hmm. yaga wadda idan ba don allah ya sa ma'aikata ko kuma abokan aiki na ba su nisa da gidan rediyon ba da watakila eh. ban sanya labarin da halin dama ina so in ce kai kadai ne a cikin ɗakin da kuke shirya labaran naku a lokacin da wannan lamari faru eh, dama da yake cikin studio sai in kana da wani aiki da za ka yi kafin ka shigo Hmm. kuma ba a cika baiwa wanda ba ma'aikaci dama ya shigo ba su ne in ma'aikaci da shi in ma in yana da abin da zai yi amma ya kai suka shiga cikin gidan rediyon naku ba ku da irin dan falo ne haka ko kuma dan daki da ake karban baki duba da cewa waɗanda suka shigo zan ba ɓoyi ba ne kuma an san su kuma suna alaƙa da gidan rediyon da hmm. aka ga shigowarsu ba a yi tsammanin cewa sun zo da wata Ah, aniya ta daban ba illa watakila sun zo gani na akan watakila shiri suka zo yi kawai sai aka ji an hargitse ko kuma studio din ko kuma ɗakin gabatar da shirye-shiryen wato aka aka ji alamar dai ba lafiya wato hmm. mutane suka zo waɗanda abokan aiki na ne suka kawo min ɗauki. to sanadiyar wannan farmaka da suka yi ka samu wasu raunuka ne? in eh, kwarai da gaske don a lokacin sanda washe gari kenan bayan faruwar al'amarin washe gari da na jiki na ko ta ina yayi nauyi ko da yake wuya na shaƙe ni da suka yi da riga a jikina za ka ga alamar tabo nan ko kuma eh, jirgin ya fita amma ta bayan wuya na saboda shaƙe ni da suka yi mm. eh, a wannan lokaci kuma a garin rabawan ma wani da ya zo rabawa a cikin abokan aiki shi ma san ji masa rauni a daidai wannan lokacin ana a irin naka tunanin ka san dalilin da yasa suka far maka haka eh sai daga baya da aka je ake mai da magana a hukumomin yan sanda suka ce wai mun bari wasu sun zo sun sauki lamirin su ko sun zage su ko sun ci musu mutunci kuma abin da ya bamu mamaki shine idan ka ji wata magana da ya shafe ka aka yi sai ka zo ka kare kanka idan aka hana ka dama ne sai ka ɗauki mataki ko kuma ka kai ƙara amma ba abin da ya faru kawai ah, abin da suka ce su suka dogara shi kenan mun ba da dama mu wasu masu adawa da su a siyasance sun zo sun wato soki manufofinsu musamman ma tun da abu ne na siyasa akwai saɓanin ra'ayi da kuma fahimta. Ibrahim Baba ba kenan ma'aikacin albarka rediyo a jihar Bauchi da ke arewa maso gabashin Najeriya. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Tumar da ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC yanzu agogo anan na cewa karfe biyar ne ma ne saura kwata mun sami kiran mu na farko daga Kaduna wane ne kan layi? Eh Malam Bello Bello Sokoto ne daga Kaduna. Ta yau muna jin ka Malam Bello. Gaskiya da hutun nan na kwana ɗan jari da Bauchi. Gaskiya ina so samun ɗan jari a bayan da Allah ana cin zarafin su kwarai da gaske. Amma gaskiya magana kuma ɗan jarida masu aiki gidan rediyo mai zaman kansu malam bello kana tare da muku layin ya tsinke ne to na kamar layin ya tsinke bari mu je mun sami kira daga sokoto wane ne kan layi hello na sokoto kana jin mu to shi ma kamar layin na shi ya katse lambar daidai za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar mun sake kiran sa wato samun kira daga sokoton wane ne a kan layi a sana'a rarruga kaya yawo to muna jin ka eh, abubuwan da ake mai yan jarida to bai dace ba saboda dan jarida talaka kuɗi sarakuna kuma 'yan siyasa ya kamata a ce sun ɗauki ɗan jarida abokin zama saboda gaskiya abin da ake kayukan gangare cikin rami da tudu ta inda mota ba ta shiga da inda duk da keke ba ta shiga sai an hau jaki an je dan jarida yana iya zuwa a najeriya shi ɗauko abin da ake faɗa ma najeriya da jiya saboda haka gaskiya mu talakawa muna bayan yan jarida ubangiji allah ta su. fara kama su sahi ana ruwa rubuka ya bi lokal government rubuka to madalla mun gode kada da amanta za a yi kira ne a faɗi duk abin da ke zukatan ku za ku iya faɗan wato duk abin da ke da kuke da shi a ra'ayi a kai amma dai babu laifi ma idan kai magana akan batun rana ta yan jarida da aka ware a yau mun sami kira daga Nijar wane ne akan layi wa alaikum salam salamu alaikum wa alaikum salam umma malam ali da dogon a cikin jamhuriyar Nijar to muna jin kamala ali abinda to abin da ra'ayi ya bisa ga harka yan jarida ne ni yawan zambai da na ra'ayi mm. yau tun da ranar uku ga wata ta na mayu shi na ranar yan jarida to zan kira yan jarida na mun nishad mm. a kan shekarun baya kusan shugaban kasa alhaji mahmudu yashu ya sa dokar dan jarida ba a kama sai a kashe kusan gidan kusa in ba ya taka doka ba ko ya wuce gona da iri sai zan su yan jarida kai sun komo suna abin da bai dace ba dole na ke na amsa magana tunda kun yanke an bada kuma kuma a duniya suna bada kuma su ga ina ina kaman mana ali kaman kaman kaman me suke yi da bai dace ba alhamdulillah na gode mu da amurka an yi mala daga rubuta ta yin horon niger mala to na kama <laughs> ya riga ya yawa da ce kaman me suke da bai dace ba na ji kaman bace cewa suna wasu abubuwan da ba su dace ba eh to kun san yan jarida ko wanda ka koma tsibirin waje dan adawa sai ka je tuta yan jarida sai ka ce kaza sai kaza labarin da ba na gaskiya ba to idan labarin an kance shi na kasa ka to ka bayyana shi da mutane su karu da shi tun da mun muna sauraron rarruka duka duka duka duka duka duka duka sauraron lawa da gare shi To, mu mune da godiya Malam Ali daga Nijar za mu je Katsina a Najeriya. Wane ne akan layi? Wa alaikum salam. Barka da dare. sunana murtala ina kiran ku da da gasa na barka da malam murtala Sani malam malam abu guje ina da ra'ayi uku na farko muna kira ga mai girma shugaban kasa idan Allah ya bashi zai da sababbin hukumomin da zai da su hmm. lalle lalle muna ba da shawara ya al almustafa ko ya bashi ministan tsaro ko ya bashi NSC. duk ya zo kano mana wasa nutsun wannan rashin zaman lafiya da rikici muna bashi wannan shawara da babban murya sannan kuma ba mu ji daɗin abin da ita kungiyar kiristocin najeriya kan take haɗa maganan wani yariyar na na da fitin nan da kuma wani yarinya zai da na saudiya ai ba bambanci to haka ma muna kiran shi duk wani kungiyar addini fa da yake kawo mana rikici ya kamata a soke ta kawai in dai tun da za su ci dawo mana ra'ayina kenan da fatan za ku tashi lafiya to malalla muna godiya murtala bari mu tsallaka can arewa maso gabashin najeriya jihar yobe wane ne a kan layi da da da wane babagana lawan kwale to muna jin ka malam babagana ra'ayina kan kasuwar don ne na'am eh, muna kira da ga hukumomin jihar yobe da hmm. allah su buɗe mana kasuwar mu ta gaidan saboda a gaskiya talakokin jihar ƙaramar hukumar gaidan suna cikin wani yanayi hmm. tun yaushe aka rufe kasuwar to bari mun samu eh, wani kira eh tun yaushe aka rufe kasuwa a gurguje salamu alaikum wa alaikum salam to ina ga kiran bauchi ya shiga wane ne akan layi daga bauchi kana magana da alhaji haruna bibiya a karmatawa da karamin mawar gama jihar bauchi to muna jin ka alhaji haruna ina kira ga 'yan najeriya dan allah mu dukufa da addu'a hmm. dangane da abin da ke faruwa a kowane tasha na kasar nan don abin ya tun karo ba mun rasa yadda za mu yi wallahi abin da ko yan bakan ya suke faɗa ne za ki ya buɗe shi kauke to ina ga ko alamomin sa ne wannan ya zo da an ce garken tumaki babu gurin zuwa saboda haka gara mu dage da addu'a da fatan Allah fidda mu Allah da da shugaban kasa lafiya to mun gode a Alhaji Haruna za mu sake komawa can jamhuriyar Nijar wane ne akan layi suna na ɗaya yabo yakubu daga nan yamai to muna jin kamalan ɗaya yabo ni dai na yauwa in yi abin da aka magana wata yau hmm. ina jira da hukumomi Nijar na suwa Allah suwa annabi su da shari'a dan wani kashe-kashe da aka na ana yi su kula sai su kama barayi ya ta nunawa ga fere ana ta ga suna an kama an kama kamata ya yi duk wani an ka tabbatar da gaskiya ya yi kashin gilla banza-banza gaskiya ne waɗannan mutane ya kamata a rika kashe su inda da an sake su komowa za su yi kuma tsohon aikin na su ba baji za su yi ba eh? hatta kai yanzu yi Nijar a ce wai barawo ya shiga gidanka ya yi maka ci ya yi gudu ko ya kashe ka amma wai ta a ce wai in ka jin ma barawo in dun ka tafi shari'a a ce wai sai ka sanya barawo na magani kai na tsarin gaskiya wuri na saboda Allah awa Allah awa annabi to mun gode a malam ɗayyabu daga yamai a Nijar za mu koma a Najeriya a jihar Bauchi wane ne akan layi a Ali Adamu ne daga Bauchi yawa to muna to muna jinka muna jin ka aliyu da mu yawa abin da nake magana shine na magana kan maganar tsaron nan mm. kamar wannan a ce muka babban mutum kamar wannan a ce maka ga jiragen sama da komai an ce an ba hanyar abuja nan a ce wai har yanzu wai an ɗauki mutane an tafi da su ba labari ya kamata gwamnati nan ta sa ido a kan wayannan ma'aikata yawa in za a canza su ne ma a canza masu aiki magana na kenan eh suwa kake magana malam ali sojoji ko yan sanda ko suwa kake magana eh su su sojoji masu aikin nan an ce an ba su jiragen sama an ba su menene kayan aiki amma sai ga an tare mutane ba wani communication nan da nan kawai an shiga da mutane jeji har a tafi da su ba labari eh to madalla mun gode eh Aliyu Adamu da fatan waɗanda wannan abu yake wato yara ce a wuyan su sun ji abin da ka faɗa zamu je makauciyar jihar ta Bauchi wato Gombe a ah, wane ne akan layi a Gombe Assalamu alaikum Wa alaikum salam kan kuna tare da buran baban Arazumi Gokaru daga nan jihar abun nan karamar hukuma ya jihar Gombe To muna jinka. ka. Masha Allah hmm. gaskiya ni kai na muku fatan alheri kuma gaskiya yan jaridu suna mana abun da ya kamata sabili da wajen ku ne muke jin labaru wasu labarun nan duk abun da ake yi ba Allah sarki in ba da ku ba da gaskiya mukan da ba mu san inda muke ba ma sabili to madalla kai kara muna tare da yan jaridu sosai to muna godiya kwarai da gaske kuma da kuke samun kuke jimurin sauraron mu mutanen na fatan alheri to mu ma isan mana da gaisun mu gabaki ɗayan mutanen da suke wurin muna godiya kwarai da gaske bari mu je jihar Niger. Wane ne akan layi a Niger? Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kemba. To Ibrahim muna jinka. To ni ra'ayina a yau ina kira ga manyan 'yan kasuwa musamman munan Najeriya. Hmm. Game da ainihin azumi da ke tafe 'yan kwanuka kaɗan da suka rage. Hmm. Dan Allah su ji tsoron Allah su taimaka wa rayuwarsu da kuma sauran na ƙasa gare su game da ainihin farashin kayan masarufi da za mu amfani da su cikin azumi. ya kiran da nake ba 'yan kasuwan mu kenan sannan kuma ku 'yan jarida kuma yana muku fata da kai da ainihin wannan rana ta yau domin saboda ni ma kan kai ranar da Allah hukunci na karatun boko to ba aiki nake sha irin aikin jarida ina muku fata ne <laughs> to mun gode kwarai da gaske malam Ibrahim daga can jihar Niger za mu saki koma Bauchi wani ne akan layi Amin wa alaikum salam wani Malam Abubakar Ibrahim yawo to muna jin ka Ni sai ka ɗan ɗaga murya kaɗan malam baban gida kamar layin ka yana ƙasa ƙasa ko yana katsewa ne kana ji na? ok ba ka wato bayani da shi ne wato mu a jihar bauchi mm. ga ana cewa an yi tsarin albashi dubu talatin mm. to amma mu a yanzu na sha takwas kuma na wannan kasan ba su gani layin baban gida daga bauchi kamar yana dan matsala ba ma jin shi da kyau bari mu je jihar Niger wane da kallai. hello hello yau muna jin ka na Niger eh an lafiya lafiya kalau muna magana da basiru da maganin tsageri to muna jin ka to muna jin ka malam basiru to ni abinda nake abinda nake da shi yau mm. a maudu'in nan ni gaskiya ga maganar tsaro ne. Hmm, a gurguje Malam Basiru ba lokaci. tana kira To an raga an ɗaga mun hannu Malam Basiru da fatan zaka mana afuwa muna godiya kwarai da gaske bari mu je ga labaran wasanni. wasanni a takaice. Club matasan kasar jamhuriyar Kamaru 'yan kasar shekaru goma sha bakwai 'yan Limitables Lions sun iso birnin Yawunde da kofin matasa na nahiyar Afirka wanda suka ɗauko daga gasar da aka gudanar a kasar Tanzania wanda aka buga a ranar Lahadin da ta gabata tsakanin 'yan Limitables Lions da kuma kasar Gine Conakry. An buga ta molan ne a filin wasan ƙwallon kafa na Dar es Salaam. An kammala wasan babu wanda ya jefa ko kwallo ɗaya a ragar takwarsa har aka je bugun daga kai kai sai mai tsaron gida inda mr lions ta jefa balabalai guda biyar ne kana su kuma club din kasar guinea conakry suka watsa kwallaye guda uku a dagar kasar ta jamhuriya kamaru anda anan ne kasar ta kamaru ta samu nasara na dauko kofin a halin yanzu dai kasar kamaru ta zamto zakaran kwallon kafa na matasan nahiyar afirka a shekarar tara nan a can baya ma a shekarar uku kasar ta kamaru ita ce ta dauko kofin na matasan nahiyar afirka kasashe kuɗi dai yanzu haka za su halarci gasan cin kofin kwallon kafa na duniya wanda za a gudanar a ƙasar brazil a shekara na dubu da goma sha tara nan kamaru guinea conakry nigeria da kuma ƙasar angola muhammad awal garba muryar amurka da ƙasar kamaru yanzu kuma sai labarai a takaice. A yau Juma'a Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa fiye da mutane miliyan goma a Koriya ta Arewa za su fuskanci matsalar rashin abinci saboda rashin ingantaccen kayan amfanin gona wanda ya zama shine mafi muni da aka gani a cikin shekaru goma. Shugabar ƙasar Jamus Angela Merkel da sakataren harkokin wajen Birtaniya Jeremy Hunt na ziyarar kasashe daban-daban na afirka a cikin wannan mako alamar da ke nuna cewa kasashen yammacin turai sun fara neman wasu hanyoyin faɗaɗa harkokinsu na tattalin arziki da kasuwanci da maganar shige da can bakin haure da kuma harkokin tsaro manyan kasashe da ke siyan ɗanyen mai na ƙasar iran da suka hada da china turkiya da kuma indiya sun yi shiru game da siyan danyen man na kasar ta iran bayan da amurka ta sanya wa iran din wani sabon jerin takunkumi a jiya alhamis to masu sauraro baki ɗaya abin ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen mu na yau sai kuma gobe idan Allah mu za ku ji wata taugar abokan aiki da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi biyar kenan agogon Ghana kada ku manta duk lokacin da kuke so za ku iya shafukanmu na intanet domin ku kalli wato ku saurari wannan shiri da ma waɗanda suka gabata ciki har da kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo wato a shafukanmu kenan na voahausa.com ko sashen hausa.com yanzu a madadin ita zahara aminu fage da ta ne gabatar da shirin da des mcconnell da ya haɗa shirin baki ɗansa sai injiniyan mu david mahmud dalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc